Amurka a Washington DC. jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mace yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. amina ai sai mu ce alhamdulillah ganin cewa Allah ya kawo mu wannan rana ta litinin wadda take ta farko a cikin wannan shekara ta 2020 wadda kuma ta daidai da ranar shida ga wannan wata na janairu a duk wannan rana ta litinin shirin namu na yau gobe kan tattauna ne a kan zamantakewa da ma'amala wanda a yau za mu sake duba zancen na na ɗaukar haƙƙi musamman a zamantakewa na aure. ta matan ki ta fita ta je tana nema sai ka ga kuma wani lokaci a samu wasu mazan kuma su ba su taimaka ba zo suna cewa ai dan mijinta baya nan ta fita su ba su san ɗawainiyar da take fama da shi a gida ba miji baya nan jama'a kamar yadda kuka ji a wannan ah, kusuran ah, muna tafa da karin bayani to ai kuma duk da haka dai malam hafiz a wannan zango da muke ciki yanzu abokiyar aikinmu aisha mazu ta tattaro muna wasu ra'ayoyin jama'a dangane da wannan maudu'in namu na yau sannan kuma muna sannan kuma wato muna tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook to za kuma mu tattauna akan wasu batutuwa da dama da suka da muke sa ran za mu kawo muku su a nan gaba a cikin shirye-shiryen namu. Sai ku kasance tare da mu domin jin wannan cikin shirin yau da gobe to yana ganin amina kamata ya kamun mu ainihin zurfafa cikin wannan shirin namu mu fara duba ra'ayoyin masu saurare da suka aiko muna a shafin mu na zumunta na facebook inda muka ainihin tambaye ku cewar shin namiji na da haƙƙin ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar iyalansa ko da kuwa a ce mai ɗakin tasa tana da sana'a ko tana aikin gwamnati ko wani aiki na daban to ga Lallai kam Yusuf to amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda ta ce yau da gobe ni dai ina da sana'ar yi kuma ina da jari na iya gwargwado amma hakan bai hana mijina Ado Salati goma ga Annabi Rijau daukar nauyina ba tunda dai shi Allah ya dora wa ɗawainiyar daukar dukkan haƙoƙina. To, kin ji nata kenan ita kuma. <laughs> to gashi Muhammad direban murba ko murba mashiyo. To Allah ya sa dai sunan na faɗe shi <laughs> daidai. ya ce, "E mana sosai koyo da gobe, za ka ci gaba da ɗaukar haƙoƙinta da kulawa da ita ba ko don komi ba ko don ma ka guje ma reni a wajenta. Lallai <laughs> ka ji na shi kuma ra'ayi. Yadda ma na ji ka bayyana wannan ra'ayin. A to ai shi ne ya ce ko don ka guje ma reni ma ka ɗauki nauyin matar taka. To ni kuma ina da amsar Muhammad Sani da Razau ya ce tabbas yau da gobe hakika ciyarwa da tufatarwa suna kan namiji ya yi wa matarsa ko da kuwa ta fi shi arziki. To sai kuma amsar Ilyasu Abubakar Fatiskum ya ce kwarai kuwa domin ai wajibinsa ne dama ya kula da ita ko da kuwa ta fi shi hali. To lallai kaji shi kuma nashi. To shi kuma Muhammad Ahmad Usmar tangar makeri cewa ya kwarai kuwa dole ya kula da ita domin addini ma ya wajabta mishi kula da ita komi wadatar nata. to gaskiya ne to shi kuwa Hassan Talba George Fataskum ya ce a gaskiya namiji ba shi da haƙƙin kula da matarsa in har tana aiki saboda in har albashinta ya fi nashi shi ba za ta saurare shi ba to kaji shi ko <laughs> eh, shi yana ganin wata ta fi shi kuɗi ke haƙƙin ba shi ne ba za ta saurare shi ba ba haƙƙinsa ba za ta bai kamata like uh, ta eh, bi umarnin shi mm. to kaga dai an koma ma shi wancan na ɗaya na ɗazun wanda na karanta wanda ya ce shi don ya guje ma reni shi kuma mm. to kaga an samu bambancin ra'ayi eh. lallai ka <laughs> to ah, sai kuma Adamu Baba wanda ya rubuto ya ce wata sabuwa in ji 'yan caca yau da gobe a haƙƙin namiji haƙƙin namiji ne kula da matarsa komi arzikinta wannan wannan faɗin ok wannan faɗi ne na ubangiji wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ɗauki haƙƙin nata To sai kuma amsar Murtala babba kan giwa inda ya ce a zahirin gaskiya wannan nauyi ne da ya rataya a wuyan ɗa namiji duk arzikin matarsa sai dai abin da matar ta aiwatar a son ranta. To shi kuma Ibrahim Zakar ya ce tabbas ko me take da shi ko me ta zama a rayuwa shine dai mijinta kuma hakika da shari'a ta ɗora masa yana nan a kansa. To kaga an samu duk waɗannan da suke faɗi bari ka ji shi kuma Harun Ibni mukhtar cewa yi a gaskiya haƙƙin kula da mace na kan mijinta komi kuɗinta sai dai ya kamata mata masu hannu da shuni su san cewar aure dai ya ta aure dai tarayya ce kuma cuɗanye ne ne in cuɗanye ka don haka ya kamata su dinga tallafa wa mazajensu hakan kan iya inganta zamantakewarsu. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau wacce ta fito daga wurin Hamza Musa inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah tabbas mata ko da ta fi dangote ko kuma bilget kuɗi ne to wato e watan koda dai ta fi su kuɗi da ɗawainiyarta na kan eh, mijin yana kan mijin mijinta ya kamata ya kyautata masa sai dai eh. idan ita ta kyautata masa to lalle watan koda dangote to mun gode sai ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu Wato masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu je ga abokiyar aikinmu Aisha Mu'azu inda ta tattauna mana da jama'a akan wannan maudu'in namu na yau. Sunana Maryam Isa. Menene Maryam menene ra'ayinki game da cewa maza suna gujewa ɗaukar nauyin gidajen? A gaskiya zan iya cewa akwai matsalar rashin aiki a ƙasa. Saboda a musamman yanzu security issue da mana samun matsala sosai. Babu aiki a ƙasa za ka ga namiji ya fita nema to idan bai samu ba babu yadda zai ya dawo gida. Ga ya bar mata da yara a gida ba za su iya su je makaranta ba wata rana abinci da za su ci ma sai ya gagare su kuma ita matan ki ta fita ta je tana nema sai kaga kuma wani lokaci a samu wasu mazan kuma su ba su taimaka ba su zo suna cewa ai dan mijinta baya nan ta fita su ba su san ɗawainiyar da take fama da shi a gida ba miji baya nan ku za ku ku fita ku taimaka ba gwamnati ba ta ta taimaka ba ya kaga yara a layi suna ta roko ba makaranta to wa'annan abubuwan shi yake kama na matsala gaskiya amma ni ina ga a gaskiya asalin abin da yake sa yawancin maza suke barin gidaje su bar matansu da yaya rashin aiki amma akwai wasu mazan za ki ga suna aiki aikin san shi nauyi na gida namiji ne aka ba shi aikin ɗauka kuma duk kankancin abin da kake samu sai ka kokarta iya wannan sai ka koda ta ka da shi amma wasu mazan ba sa yin sai su bar matar ita ta rika wata tana aiki wata ba ta aiki dai ɗan sana'a sai a bata da nauyi wasu ma an ce har kuɗin haya a sosai muna samun irin wayannan sosai ga musamman a matasanmu na yanzu gaskiya suna da wannan damuwa dan zaka ji mata da yawa idan suka taru suna ne ki ga wannan tana ta fama da ce miki yaran nan kaya ita ne ko gwanjo ta samu ta sama yaran su saka a jikin su su babansu baya kula su ko ya samu ma ba ba su yake ya ishe su ba ba abinci ne na kirki ba gaskiya a wannan lokacin da muke ciki mata da yawa suna fama mazan yawancin abin da yake sa su ban san ko abokane ne ko rayuwa ne ta canja musu ba amma gaskiya these days wannan lokaci da muke ciki matasa da yawa kuma ana yawan samuwa a matasan mu sai ki ga ba sa daukan ɗawainiyan gidansu to amma wai sun ce wai eh, tun farko ake yin abin wai sai ka namiji ya ce wa mace dan har kin amince ki dauki nauyi na da nauyin gida zan aure ki to wai mata ne suka yi yawa su kuma matan suna so su samu matsuguni sai su amince su je su yi haka to gaskiya ni kan ai nawa fahimta da inda aka samu nasassiyan mace dole ne ko ba dade ko ba jima za ki samu namiji na gari dan nikan kan namiji ba zai zo ya ce min zai aure ni ni in dauki dawainiya in yarda ba saboda kin ga wannan idan na shiga ni na sa kai na matsala saboda mun yi da yarjejeniya da to ko ya tafi ya bani ni na sa kai na matsala gaskiya amma ana samuwa to ina mafita eh to mafita shine muna kiran gwamnati da taimaka sannan kuma da a some irin kaman za a iya a yi program ko a ilimantar ko malamin addini ga gaba daya suna taimakawa suna musu wa'azi cewa irin abin da suke bashi da amfani saboda zaman mu a duniya gaba daya muna neman lahira ne ba wai a duniya kawai zai kare ba kuma ɗawainiya din nan duka addini sun saka ya kamata kana da iyali ka ɗauki ɗawainiyan su. Ko za ka gaya mana sunanka? Sunana Esla Anthony Alau. Menene ra'ayinka game da cewa maza a zamanin yanzu suna gujewa ɗaukan nauyin iyalansu? Wayan sun su zan ce rashin rashin karfi ne ko zan gaya ma. Rashin isheshen kudi. Dama amma in mutum ya yi aure sai ya bari matar ita sai ta ɗawainiya. To in Allah in Allah ya haura mata ya fi namijin zai dole ta doka noyi. Haka ce mun fa haka kake yi. No ni bai aure ma ko ba dai sha amma in na yi ina son ne doka noyin gidana. To amma Isla ga akwai wa'ensu mazan suna aiki suna samu amma sai su bar wa matansu nauyin gidansu wa'ensu ma sai su ce su ba za su auri mace ba sai in tana aiki. A wancan kamar ni a wurin na gaskiya ban supporting wancan ba. Nesa. Mm, so ni kamar ni a nawa ina so ne doki noyin gidana. Ko ina so ma na na mai ce ko in ta yi kudi ta gama makaranta certificate ta bar shi a gida kawai ban su ta fita waje ba ba ka so ta fita mm, ta zo na gida kawai me yasa in Allah ya hura min kudin kenan na samu kudin zan yi zan ce da iyali na gaba daya zan so ta zo ta huta gida buta kawai to ga masu irin wannan halin fa na su bar matan su su dauki dawainiyan gidan su gaskiya ban support wancan bani mm, to me ya kamata su sai su canja sai su canja su canja halin su to amma kana gani ya dace domin mace tana aiki namiji ya sake mata aiki ko kuma ya ce idan ta ce za ta yi aiki ya sake barta ta dauki nauyi nauyin gidan hatta in tana da ciki in haihuwa ya zo bai dace ba gaskiya ne so namiji namiji a matsayin namiji shine karfin gida shine mai gida shine ya kamata gidan shi To noyin gidan ya kamata yana yana kan shi ne To abu ya kamata yi ya kamata su canja amma akwai wanda ka sani da yake yin haka a wanda na sani da karfin shi bai kai namijin ba ta fi shi kudi kuma tana tana kin noyin gidan da saurayin ta ne tana taimakon shi ne kawai to kamar ni ka gani akwai wanda na sani ya fi ta karfi gaskiya iri wannan bai cancanta ba to su matan fa wai su sun ce wai domin suna so su yi aure aure ne to in suka je namiji ya ce yana son su eh, ya ce musu to amma fa ke zaki kaza sai su amince wance kamar wancan ni a nawa gandamarin su ne ba ya wasu nasu bane su sunana Jonathan Sunday Kaduna Jonathan menene ra'ayinka game da cewa maza suna gujewa daukar nauyin gida abin da yasa maza wadansu suke guje in an kaman wadansu ba su je makaranta ba ba su da karfi ba mu aiki ba kuma wadansu kuma business din kuma inda inda country din yake yanzu nan shi yasa wadansu ba su da nauyin dauka abubuwan nan to su matan ba a kasar. matan nan suke ba a ah, matan suna kasa kin gan kaman mace yanzu a ni yanzu ta giya ki dan kin auren bi ba ki tare tare da mai gidanki maybe harkan ki mai gida bai sani ba yana nan yana uje yana neman abin da zai gan ko zai samu ya taimake iyali wa kai kuma kace harka me kake nufi harka kaman wadansu kaman yanzu ko ba ka kaman baran ba da example akwai wanda na sani mai gidan ya aure su amma tana zuwa yawon ta ta da wani ne ya bata kyauta sai ta taimake miji sai ta taimake miji ma iyalin to wannan abun this wannan responsibility ne na na miji. amma kai kana gani ba ka gani a irin wannan nata akwai kwadayi a cikin amma ka ga ba laifin miji ba ba laifin mijin ba miji yana kokari yana kokari ita kuma tana nata tana nata to me ya kamata a yi tun farko ne aka samu wannan matsalar wannan tun farko ne maybe ta gan shi yana da kuɗi da so da ta zo ta bi shi kuma sai maybe abubuwa sun bi sun dan canja masa amma ba kuɗin sai ga ta kasa don akwai wata ma yanzu ma ta bi wani gai ta ya aure shi yana da kuɗi da amma yanzu kuɗin kaman ya dan janye ba ta yi hakuri ba ta bar shi ta dawo yanzu irin matan nan su suna bin kuɗi ne ba soyayya ba Amina kina dan rawar kan kanki ba. Ta ma na san zaka ce musamman na dan kowa kana ta cikin ta. A aishi ne malam fes kana ganin take ta wani rausaya aishi ne ba an ce da saurayin da bai sana'a ya zama. Ya zama so. Ya <laughs> To. Amma fa yanzu samari sun dage fa. Sun dage. Eh, ga noma ga ga ga kiwo. Yawa ga kiwo duka sun dage ana ta tayi ana ta Amma kuma Alhaji Malabis an ce fa har yanzu akwai masu sa wannan wandan nan da ake ce mishi. Pantalo eh. Eh wizi ne ake ce wannan. <laughs> Ko me suke wannan. Eh me suke wannan. To sun ji abin da ne suka tattauna akai da Aisha Ma'azu. Kaga akwai wato Maryam take wacce ta yi magana ta ce gwamnati ya kamata su ma suna tallafawa. To ya kuka gani ya kamata ana makaranta kyauta gida kyauta to wato ko ba a yi makaranta kyauta gida kyauta ba idan aka ɗauki tsarin da ake da shi a kasashen da suka ci gaba mm. wanda za a iya a ba ma ɗalibi wannan bashin da zai je karatu to kin ga wannan zai taimaka matuka duk da yanzu ana bada wannan tallafi wanda gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi da na tarayya ke bada amma har yanzu dai bai isa wato gwamnati dai ba su tsira ba a komi ma dole ne sai sun taka rawa har zamantakewa aure kwarai da gaske ni na ganin ai gwamnati tana iya kokarin ta sai dai an ce dambu in yayi yawa baya jin mai tunda gwamnati tana kokarin a samar da gidaje ana ba da tallafin karatun to amma kuma abin kamar yayi gwamnati nauyi ya kamata al'umma da kuma masu hannu da shuni sai sun kara taimakawa ai kowa da kowa aka ce al'umma a ni dai al'umma da ce <laughs> kowa sai ya bada gudunmuwarsa musamman masu kuɗi ya eh. kamata su kokari su kara irin taimako da suke yi a harkar ilimi saboda mm, to muna jin muna magana masu kuɗi mm. masu hannu da shuni mm. kun san mawaƙi na Amurka nan Cardi B to to to eh wannan shahararren mawaki garin Lagos a Najeriya ko eh, eh, kusan muna magana masu kuɗi da suke so ya kamata su masu ringa ba da nasu gudun kun san cewa ta nemi a ba ta takardun zaman wato kasar ta Najeriya To me ma? <laughs> Wata tana so ta zama 'yan Najeriya kenan. Wato tana so ta zama 'yan Najeriya. To ga ta kuma ba Amurkiya. Eh ga ta ba Amurkiya mu muna gudu mu zo kasan Tura ita kuma kaga can take zuwa take so ta nemi mafaka. To kaga wannan malafis yana nuna maka cewar lalle lalle Najeriya tana da waɗansu abubuwa ko in ce kasashen mu na Afirka suna da wani arziki wanda mu ko in ce al'umman kasashen da ba ma amfani da su kenan. muna farin jini malam yusuf sannan kuma mun iya abu ban dariya in ka duba shafukan mu na sada zumunta <laughs> ka sa a twitter da ta bayyana cewa tana son wato citizenship na najeriya eh. sai aka zo aka fara muhawara eh. wata wai mai suna tosin cewa ta yi muna nan muna jiran ki masoyiya sai wani mai suna ai lukani allah sa na faɗi sunan shi daidai eh. ya ce to in gaya mata batun boko haram ko ku za ku gaya mata <laughs> tunda ta ce tana so ta gudo ne saboda eh, rashin zaman lafiya a ƙasa tsakanin amurka da iran amma kuma shi ya manta cewa yanzu an dan samu lafawar abin sosai sosai a najeriya irin kokarin da gwamnati take yi an samu saukin abin sosai to sai wani yake ce wani dan gane yake cewa lallai wato ta zaɓi najeriya da ke da boko haram ghana wannan kuma baba makeri <laughs> Wani mai suna Angel ya ce, "A wannan ƙauyen nan naku gana?" Sai wani mai suna Emmanuel ya ce, ai <laughs> wato eh. anguwa ce, ba ma ƙasa ba ce." I <laughs> like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I box all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Bird, go, Ferrari, hop off the stoop, jump in the coupe, hip dip on top of the roof, flexing on as hard as I can, eating halal, driving a lamb, so that sorry though, got my To lallai wannan ita ce wakar ta kenan. Kadibi kenan muna jira ta rera ma Najeriya waka. <laughs> To za ta zo ta shiga sahun su wato magajiya dan batta kenan. Eh. To da fatan za ku koya mata Hausa dai ko? Ya kamata. Ke za mu ke za mu wakilta ki koya mata Hausa. Kuma da kabila za ta shiga ko ina ne zai zama local government din eh, ta. Wace indigen wata karama hukuma za a bata. <laughs> To ni ina ganin za mu za mu bata na jihar Mebi. Jihar da ta fi kowace al'umma ko? To Kano kenan. A to ni dai ban ce ba ne. Ta zama <laughs> yan municipal. Yan nasarawa ce kenan. A to ni dai abin da na ce kenan. A to amma ni na bi tunanin kila ta ce ta fi son ta zauna a birnin tarayya Abuja. To birnin tarayya ai ba jiha ba ce jiha da ya kamata eh, ta nema. Eh to ai to kaga sai a ce ta fito daga karamar hukumar birnin tarayya. To yanzu ina gani za zo ta shiga sahun su barmani coge su mm. magajiya dan batta muna magana magajiya dan batta eh. kuna sani cewa Jafar Jafar akwai wani wato asusu ba da naga suna eh, ana tallafawa mm, kwarai da gaske kuma gaskiya mutane sun yi hoɓɓasa da fatan za a ci gaba da wannan aiki gaskiya wannan aiki da yi ba karamin abu bane ne ba saboda tana buƙatar taimako sosai kuma ina jin ban sani ba ko har yanzu ma asusun abu da yake na gadi kamar sun ce zai kai ko zuwa a cikin watan nan dai to mm. kuma idan baka manta ba a mm. shekarun baya ita wannan mawakiya mm. ta yi wata waka wadda take mai so sarai wanda take waka akan alheri to kuma yau ga alherin kaga ya bita gaskiya ne Alheri. kwa ta ci riban alherin jama'a. Ai baki ji abin da ta ce ba a wakan ta ce ita ba ta manta alheri. gashi nan kuwa to kuma gashi alheri ya biyo ta haka mm, to ka gani sun tara mata ina ka an ce kamar miliyan biyar kenan ba sama ma da haka aka tara mata miliyan biyar a ciki suka zauna suka yi tsari inda za a ringa bata kuɗi kowane wata eh. kuma a cikin haka aka samar da kuɗin da za a wato ɗawainiyar eh, jikokinta eh, da take makaranta da na gama har kayan abinci suka fara siya tukunna suka kai mata To amma kuma abun ban abun so sarai a cikin duk waɗanda suka bada gudunmu wannan an ce wai ba su wuce samun mata guda hudu ba ko biyar da suka bada wannan gudunmawa kaga abu ne wanda ya kamata a ce mata ma gaskiya mata ya kamata ya kamata dai gashi dai kun ce duk abin da namiji ya mace ma za ta yi sama da haka to amina ya kamata ku sake zaburowa kuma idan ana ba da taimako ku rinka bayarwa maganar daukan haƙi kuka san halin da mata ke fama da shi a yanzu mata sun kuma za kuɗi fa akwai mata masu arziki yanzu mata masu arziki mm. amma kuma akwai hanyoyin samun lada da yawa akwai hanyoyin taimaka ma al'umma da yawa amma dai kowa ne ya kamata a ce ya taimaka ya bada gudunmawa kuma ni abin da ya fi burge ni ma a cikin wannan tsarin shine komi a zahiri yana nan sannan idan ka je ka duba da adadin kuɗin da kowa ya bada yana nan an bayyana komi da komi yana nan <laughs> insha Allahu za mu tattauna akan wannan batu juma'a mai zuwa ba wannan juma'a ba wannan juma'an za mu kammala um, wato abinda tattaunawa da muka fara na eh. daular usmaniya amma juma'a mai zuwa insha Allah za mu ji batun wato kina wa masu sauraro albishir kenan su saurara kenan <laughs> kuna ganin kadibi za ta dace da shantu <laughs> kuna ganin wato irin waƙoƙin da take mana kuna ganin za ta dace da amma sai da kamar waƙoƙin ta sun da na kiɗan da na ji ya fi daidai da na ƙwaryan nan na bar mana cogi <laughs> ya kamata dai ta zo ta shiga tsohon su dai <laughs> sannan kuma sai muka ji wani labari kuma a jihar Kano inda wata mata ta tura kishiyarta da ɗan jaririn shekara ɗaya da rabi cikin rijiya. Eh, ya kuke ganin wannan batu janyo irin wannan ne ana alakanta abin da irin tsananin kishi to amma wannan wani irin kishi ne shi ma yana cikin batutuwan da za mu taɓo eh, eh. insha Allah a cikin wannan shekarar eh. sannan kuma an ce wai wato rahotanni na nuna cewa 27 ga wannan watan janairun ne za a yanke wa Maryam Sanda hukunci eh. To abubuwa da yawa da suna ta faruwa. Kwarai, Akan mata. To eh. me zafi haka ne ne? Akan mata a ce wannan ta cika mijinta wuka wancan ta zuba mata guba a cikin abin nan. kun gane like lamarin dai ga sunan ne dai amma ba amina ya kamata su ma mazan fa su dinga bincika kawunan su me suke yi me kuke yi to me kuke yi me suke yi dai ai ai duka je gaba to me muke yi na mm. yadda <laughs> to sannan kuma ga jaridar daily trust nan wato okay kina maganar to okay kina maganar a uh, Daily Trust ta Najeriya kenan to ai baya ga ma Daily Trust din uh, kin ga in kika duba zaki ga jaridu da dama sun da dauki labarurka da dama da suka shafi abubuwa da dama na rayuwa yau da kullum akwai wani ma bincike da na ga yayi magana akan yadda zamantakewa tsakanin maza da mata yake wanda zaki ga cewar wai namiji baya yawai maza ba sa yawaita ce ma matansu ku yi hakuri sai dai wai mata ne a koda yaushe ke ce ma mazajen su ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi to Yusuf da Hafiz ina so in tambaye ku me yasa kullum mu ne muke cikin ba da hakuri idan an je sulhun aure a ce ke dai ki ba shi hakuri to akasari dai mutane zaki ga kama a zamantakewa na mata da miji zaki ga haƙƙi na wanda yake kula da gida kamar shugaba mm. an ta'allaka shi akan namiji ne ita kuma mace ita take binsa to don haka kin ga mafi akasarin lokuta shi wanda yake shugaba yakan ba da umarni idan ya ba da umarni kuma idan ba a yi ba kin ga wanda yake bibiya dole ya ba da haƙuri idan ya yi laifi to kuma a wani abu da ƙari ma a amina idan kika duba za ga cewar e gaskiya ne za a iya kamar yadda wannan wayansu bincike ko masu masana ke fayyar cewa cewar akan samu mata sukan fi ba da hakuri to amma fa har yanzu fa su kansu mazan ya kamata a ce idan matarka ta yi maka abu kai mata laifi kuma ka gane ka yi mata ba daidai ba to yawwa ya kamata ka ce mata ki hakuri ba kullum ita ta dinga ce maka kai hakuri ba duk dai waɗannan bututuwan na cikin abubuwan da zamu tabo a cikin wannan shekara ta 2020 a yau da gobe masu sauraro sai su ci gaba da kasancewa da mu domin jin waɗannan to amma wai Amina ina Madina yau ban ganta ba Madina ba ta da lafiya to ba ta jin daɗi <laughs> to Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya amin

sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu taya wacce ta daidaita mana sauti na shuan tare da abokan aiki na da suka taya ni gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Muhammad Hafiz Baballe. Da wato ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya.